وتركها على معجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na lahadi sha biyu ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ɗaya ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura da galadima road angwani kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani inda muka kwana a cikin sura ta uku a jerin gwanon surorin alkur'ani suratu ali imran mun kwana ajiya a kan aya ta 64 a jerin gwanon tafsiri na wannan shekara wannan shine majalisi na goma sha hudu yau da izinin Allah za mu tashi akan aya ta 65 inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عفوا ود الطائفة ستين ترى نعم ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا بالذي آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم ۖ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Allah subhanahu wa ta'ala yana yi wa al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam bayani akan siffar Yahudawa da burin da suke da shi akan muminai bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam baba Yahude ba ne. kuma shi ba na fare ba ne shi musulmi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu mu musulmai mu bi tabarkinsa sai ya ce wadda ta'ifatun min alil kitabi wasu ɓangare daga cikin alil kitabi wa humul yahud su ne yahudawa suna burin lauyu billunakum da za su samu dama ta batar da ku ku kifin Allah ku kifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bi su ku fada cikin halaka a duniya kuma ku fada cikin halaka a lahira shine Allah madaukaki yace Yahudawa suna da burin su batar da ku shi sa duk abin da zai raba ku da Allah za su gabatar muku da shi kuma duk abin da zai sa ku samu kusanci ga ubangiji ba za su so su gan ku kuna aiwatar da shi ba shine Allah ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum babu waɗanda za su dinga batarwa sai su karan kawukansu bi ma'ana in dai ka rike alƙur'ani da sunna ba yahude bai isa ya batar da kai ba sai dai batar da kansa shine Allah madaukaki ce wama yash'urun amma ba ba sa ganewa cewa kawukan suke halakawa shi sa turjumanul qur'an Abdullahi bin Abbasin radiyallahu ta'ala ma kamar yadda imamu ibnu abi ya fitar da asari ingantacce a cikin musannaf nasa yake cewa takaffala Allah liman qara'a qur'ana wa 'amila bima fihi alla yudilla fi dunya wa la yashqa fil akhirah thumma tala radiyallahu anhuma عنهما Allah ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni hudan فمن اتبع هدايا fala yadhillu wala yashqa yace Allah ya dau nauyin kulawa da ba da kariya ga duk mutumin da ya karanta alƙur'ani kuma ya yi aiki da abin da ke cikin alƙur'ani Allah ya masa lamini Allah ya zilla fi duniya a duniya ba zai taɓa ɓata ba wala ya fil akhirah haka kuma a lahira ba zai tabe ba shine abdullahi ɗan abbas ya karanto wannan aya fa imma ya'tiyannakum minni duk lokacin da shari'a ta zo muku in ji Allah faman a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta fala yadhillu a duniya ba zai bata ba wala yashqa ayya anizil akhirah wannan mutumin ba zai tabe a lahira ba من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم تي وترفت بيكم ما إن تمسقتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرجى علي الحول يتي نابر مفو أبا بيه داديو لن تضلوا أبدا ما إن تمسقتم بهما وفي رواية ما إن اعتصمتم بهما شين رواية إمام أبو داود يتي متكر كن يرفو دشي براك تبقتا باحر أبدا دنيا دلاجرة سيتي كتاب الله لتاب الله وسنتي دكما سنة مزال الله صلى الله عليه وآله وسلم abin da ke ƙara tabbatar da ku akan shiriya bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi Sallam da kuma sunnan khalifofinsa shiryayyu masu shiryawa bayansa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin na hore ku da bin sunnata da tafarkin khalifofi na shiryayyu almahadiyina min ba'di masu shiryarwa bayana ku biha ku yi ruko da shi wa abdu alaiha bin nawajib ku kama shi da tiraman haƙoranku kan ku sake shi bi ma'ana duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ku ku bi duk abinda sahabbai khususan kulafa ar-rashidun khalifofi shiryayyu masu shiryawa bayansa abubakrin da umar da uthman da ali radiyallahu ta'ala anhum idan duk tafarkin da suka bi wajen bautan Allah in kuka bi ba za ku taɓa ɓata ba har abada wannan ishara ce Allah subhanahu wa ta'ala yake yi mana akan su yahudawa za su so mu bata shine Allah ce wadda ta'ifatun min ahlil kitab wani ɓangare daga cikin ahlul kitabi wa humul yahud sune yahudawa za su so a ce ni da kai mu bata mu bar tafarkin Allah daga cikin abin da su suke so shine mu daina yin wa'azi in ka ga barna kai shiru, shuru kar ka yi magana Da in yi magana za a ce ɗan masani wanda ya fi kowa sani za a gaggaya maka maganganu don a karya maka ka kada ka gaya wa mutane gaskiya kuma wannan yana jawo tsinuwa saboda shi ne ya jawo wa yahudawa allah ya tsine musu to su ma za su so akan cewa ku al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku dinga shiru daga cikin bata kenan in kun gabar na ku yi magana saboda in ka yi magana zai zama maka matsala to da ya zama maka matsala gara ka yi shiru kuma shirin matsalar ta fi wato in ka yi shiru bala'in ya fi akan ka yi magana gara ka yi magana duniya ta ƙika akan ka faɗi gaskiya ko ba jima ko ba Allah zai juya zukatan za su dawo su kaunace ka saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin ba ibn Amir al-Juhani wanda Imamu Ahmad ya rawaito su a cikin musnadinsa yake cewa la ta'murunna bil ma'ruf na rantse da Allah ku yi umarni da kyakkyawa wala tanhawunna 'anil munkari ko kuma wallahi ku yi hani daga munanan ayyuka da mutane ke aiwatarwa wala ta'khudannahu 'ala yadi safihin ku riki hannun wawayu masu saban Allah sai manzo Allah kira su wawayu wala ta'turannahu 'ala al-haqqi atran ku daura su akan gaskiya ba sa so ko suna so ka faɗi gaskiya ko da zai zage ka ko da zai ci maka mutunci ko da zai aibanta ka manzan Allah ce ka faɗi gaskiya ko da mutane ba sa so aula yadribanna Allahu bi ba'dikum ala ba'd in kuka ƙiyin yin haka sai Allah ya buga fuskokinku ya sa kiyayya a tsakaninku ga ku musulmi amma ba za ku ƙaunaci juna ba Tun thumma yal'anukum kama la'anahum sai Allah ya tsine muku kamar yadda ya tsine wa Yahudawa da Nasara thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qawluhu ta'ala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanto faɗin Allah madaukaki لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الله مدوكي يتي an tsine wa waɗanda suka kafirce wa Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ala lisani Dawud a harshen annabi Dawud wa Isa ibn Maryam da kuma harshen annabi Isa dan Maryam daga cikin Yahudawa Allah ya tsine mutu. Allah ce zalika bima asaw hakan ya faru ne saboda saban Allah da suke yi sai Allah ce wa kanu ya'taduna sun kasance suna ta'addanci ba bauka da bindiga da kisa suke yi ba amma Allah ya kira aikin ta'addanci menene ta'addancin shine sai Allah ce kanu la yatanahawna 'an munkari suna ganin barna ba sa yin hani daga aiwatar da wa'annan barnan dama haka ne da ɗan sauƙi sai Allah ce fa'alu su ma suka koma dumu-dumu suna yin wannan barnan sai Allah ce labisa ma gano ya fa'alu tur da abin da suka kasance suna aiwatarwa to shi ne Allah ce wa ma ya shi'uruna su ba ba su san su kansu suke ɓatarwa ba saboda duk wani abin da zai raba ka da Allah shi suke ƙoƙari ka yi su tallata maka su fito maka da shi fili don a raba ka da Allah Allah kuma ya ce waɗanda suke da imani wato yahudawa ba su da rabo a kansu sai Allah ya ce ya ahalar kitabi ya kuma abuta littafi yahudawa da nasara tunda wannan ai sa'insa ne tsakanin yahudawan madina banu ƙuraiza da banu ƙainuka da banu nazir da kuma nasarar najiran kiristocin najiran sun haɗu ana jayayya to shine sai Allah yake warware shi wa'adda suke a kai kowanne yana cewa annabi ibrahim nasa ne Allah kuma ya nuna ƙarya ne annabi ibrahim ba ba yahude ba ne kuma ba ba nasari ba ne shi musulmi ne kaga da mu da annabi ibrahim muna kan me tafarki guda ɗaya sai allah ya ce to ya ku waɗannan ma'abuta littafi lima takfuru na bi ayatin la don me yasa kuke kafircewa ayoyin allah bayan allah ya nuna muku cewa annabi ibrahim ba ba yahude ba ne ba ba nasari ba ne kuma annabi isa ɗan maryam ba Allah ba ne ba ɗan Allah ba ne kuma babarsa siddiƙatun wato mai gaskiya ce Allah ne ya halicce shi kamar yadda ya halicce annabi Adam shi bawa ne ga Allah kuma kukun san da haka amma kuka allantar da shi kuka ce shi Allah ne kuma kuka ce shi ɗan Allah ne kuma kuka ce Allah ruhi mai tsarki me sa kuke kafircewa ayoyin ubangiji wa antum tashhaduna Allah ce alhali ku kuna shaidawa cewa abinda kuke akai ƙarya ne ai abinda nasaran najira suka faɗi kenan Abdul Masih ai ya gaya wa sauran yace kai kun san wannan annabin Allah ne in kuka kuskura aka yi wannan inuwar duk za mu rasa zuriyar mu rankata kaf za mu halaka saboda haka mu dai ce mu ba za mu yi ba kuma ba mu yadda da shi ba amma mu za mu tafi muna kan mu kaga kenan sun shaida cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne kuma annabin Allah ne yahuda wanda suke madina su suke gaya wa aus da khazraj cewa annabi zai zo a cikinmu in kuka ƙin imani za mu yaƙe ku shine wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi kafin zuwan manzon Allah ya Madina sun kasance suna yi wa mushirkan Madina Aus da Khazraj buɗi cewa akwai annabin da zai zo kuma a cikin mu zai zo in ya zo in kuka ƙi yin imani da shi za mu yaƙe ku kuma za mu kore ku a garin madina za mu yi muku kaza za mu yi muku kaza wannan dalilin ya sa lokacin da manzan Allah ya tallata wa aus da khazraj a garin mina a makka musulunci suka ce to ai wannan shine annabin da yahuda suke ba mu labari to bari mu yi sauri mu imani da shi kafin su riga mu sai suka yi imani lokacin da ya zo falamma ja'ahu ya zo garin madina ma arafu suka gano shi din ne ba, kafaru ne suka kiyarda suka kafirce saboda ne shi ba ba yahude ba ne su kuma sun rena larabawa suna ganin larabawa ƙananan mutane ne su ne manyan mutane su ne wato ya fi cancanta a ce Allah ya samar da annabi na ƙarshe a cikinsu tun da ba ba yahude ba ne su ba su yadda ba kaga hassada hassada ba abinda da ba ta jawo mutum hassadarsu ta sa sun kiyarda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah ce su fa suna shaidawa cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne ɗaya daga cikinsu lokacin da manzan Allah ya zo Madina suka tabbatar da shi ɗin ne sai ɗaya kalli ɗaya ya ce yaya shi ne a huwa huwa shi ɗin ne ya ce eh huwa sai ce ya sai ce bal adawa ya ce adawa har zuwa ranar tashin alkiyama ba za mu yadda da shi ba ne dalili saboda shi ba ba yahude ba ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam balarabe ne su kuma a wurinsu larabawa ƙananan mutane ne su ba wasu mutane ba ne to don me yasa za su yi imani da shi wannan dalili sai Allah maɗaukaki ya ce ya ahalar kitab ya kuma abuta littafi yahudawa da nasara wanda kuke sa'insa kuma dukansu kowa ya san gaskiya sai Allah ke kiransu lima bisunan al-haqqa don me yasa kuke da gaskiya da ƙarya Wata taktumuna al kuma kuna ɓoye gaskiya kowanne a ciki ya san manzon Allah shine annabin ƙarshe kuma shine wanda Allah ya turo sai Allah ce wa antum ta'lamuna alhali kuna masu sani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah ne to dan me yasa za ku iya da shi sun ƙi yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda suna ganin cewa shi ba ba Yahudi bane kuma wannan hasada ita ce bala'i Abdullahi bin Ubay bin Salul mutanen Madina Aus da Khazraj sun gama tattaunawa tsakaninsu da juna za a mai da shi sarkin Madina tunda an gama za a mai da shi sarkin madina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa madina to tunda manzo Allah ya zo madina maganar sarki ya lalace wannan hasadar cewa manzan Allah ya hana shi samun sarauta sai ya kullaci manzon Allah a zuciya sai ya zama munafiki shi bai da addinin ba kaji yadda hasada take yi wa mutum illa a zuciya ta sa shi ya ƙiyarda to su ma yahudawa mazala ya zo madina suka ga cewa shi ba ɗaya daga cikin ƙabilun nan guda uku na yahudawa ba ne sai suka ƙiyarda da shi hasadar cewa tun da ba cikinsu yake ba su kuma larabawa ba wasu mutane ba ne a wurinsu saboda haka ba su yadda da shi ba suka ƙi amincewa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Allah madaukaki yace wa qalat ta'ifatun min ahli kitabi wasu ɓangare daga cikin ma'abuta littafi sune yahudawa sun ce aminu billazi unzila ala alladhina amanu yanzu kun san dabarar da za ku yi tunda sun fara samun galaba a kanmu a garin madina ku ce kun yi imani da asuba ne ku ce kun yi imani billazi unzila ala alladhina amanu abin nan da aka saukar wa da wa'anda suka yi imani ne mu'minai kun yi imani da shi wajhan nahar da safiya ko da rana ku ce kun yi imani da shi wa furu akhirahu ƙarshen yini da daddare isha'i sai ku ce ku kun bar musulunci kun dawo yahudancinku meye hikimar da ya sa suka ce haka shine Allah ya ce la'allahum yarji'una saboda suna so su dawo da musulmai daga cikin aus da khazraj da suka ce sun yi imani da manzon Allah sai su ce su ma sun fita tun daga yahudawa sun shiga da safe amma da daddare sun ce sun fita sun gano addinin ba daidai bane tun da su suna da littafi gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga su jefa shubha kenan wannan Shi ne ɗabi'ar da yahudawa suke yi shi sa za ka ga sun nemi mutum daga cikinsu sai a turo shi ya zo cikin musulmi ya ce ya musulunta Ban ma hasili ya dinga yin wasu abubuwa da yawa saboda bayan wani lokaci sai ya koma ya ce ya dawo kiristancinsa ko kuma ya dawo yahudancinsa saboda ya jefa guba a ciki to shi sa za ka ga sun ɗauki nasu sai a tura su ƙasashen larabawa su je su koyi larabci saboda idan sun dawo su fesa guba a cikin musulmi abinda suke yi shi ne sai a sami wasu sai a tura su sudan ko misra su je su koyi larabci saboda su zo su fesa wa musulmi guba yanzu fa har baibul na ajami ana rubuta shi sannan a turawa ƙauyawa shi za za ka ga suna shiga ƙauyuka suna maguzantar da musulmai ne da sai a mai da su maguzawa ko kuma maguzawa ne ko kuma musulmai ne a mai da su kiristoci wannan shi ne abin da suke yi kuma maɗuɗin kuɗi suke ɗauka a biya su lokacin muna karatu akwai mutumin da muka sani kusan harkar da aka turo shi yi da. ya zo ya rikita al'amari to kuma a hankali a hankali aka gano shi a sudan ka san a sudan ko mahaukaci ka gani kaka yadda da shi don wallahi security ne zai iya zuwa maka ka gan shi mahaukaci yana yawo amma wallahi security ne yi ne saboda suna da jasus wato 'yan leƙen asiri fiye da yadda kake tsammani wasu ma ɗalibai ne kuna tare da su kuna karatu amma jasusu ne kamar yadda mu da muke ɗalibai akwai waɗanda mu mun san su 'yan Najeriya ne amma ba karatu ya kawo su ba kawai su ma an turo su ne su dinga bincike tunda a nan ne za a iya gane wanda ke da aƙidan boko haram ko makamancin haka za su shigo cikinmu a zauna a yi hira a yi kaza kaga in ma malami na karatu suna cocin suna kaza amma jasus ne mu mun san su su sun san mun san su to irin wannan abin suke yi don su ɓatar da mutane sai su ɗauki nauyinsu su je su koyi larabci a shigo cikin al'umma don a ɓatar da su shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kan irin wa'annan mutanen don su halaka mutane kuma su nuna musu wannan shi ne tsarin yahudawa ku fito ku nuna ku musulmi ne bayan da yamma ko da daddare sai ku ce a ko kun koma abin nan ɗinsu akwai wani matashi lokacin muna karatu a sudan ya samu wata yarinya yana ta mata ƙarya har yarinyar ta ta kasance tana masifan sansa ni kuma Allah ya kaddara ni nake zuwa musu karatu anguwan da nake zuwa musu karatu tazaran mu kaman daga nan zuwa Zaria to din Laraba Alhamis zan je yi musu karatu to da je ina musu karatu sai ɗaya daga cikin ɗaliban da ke gaya min akwai fa wacce tana da matsala na ce me matsalar ta ce akwai wani gaye ya sa ta a kwana ta san gaye in ya sami dama to barna yake to ba musulmi ba ne amma ita kuma musulma ce daga ƙarshe sai na ce mata in ta ƙara waya da gayan ilimin da na bata Allah ya isa yarinyar nan sai ta kasa waya da shi yana ta kira ta ƙi daga waya sai ta tura mai tafi cewa malamin da ya ce in ta daga waya ta yi magana da shi Allah ya isa ita kuma ba za ta iya ba kawai sai ga bawan Allah nan ta tura mai namba na sai ya kira ni ai kaza kaza kaza daga karshe sai ce to shi ya karɓi musulunci na tambaye shi wani suna kake so ya ce bukta sai na kira ta sai na ce ki haddara da shi yana yin haka ne don ya same ki idan ya same ki sai ya mai da ke ba na sariya saboda haka kacci buɗe mai zuciya kuma Allah zai gwada shi musuluncin da ya ce ya shiga daga gaske yake ko ƙarya shi kenan bayan sati sai shagonsa ya kama da wuta yana da shaguna na kwamfuta da wasu abubuwa haba da ya ga shago ya ya kama da wuta sai ya tura mata wani zungureren tax cewa he has found jesus as his savior saboda haka shi ya dawo shi ba zai musuluncin ba da ya tura mata nima sai ya tura min da ya tura min na gani sai na kira ta sai na tambaye ta na ce yaya ta ce min wallahi malam na haƙura da shi sai na ce to alhamdulillah to kaga da an yi aure ba kaga shi nan zai ce mata to shi daga nan kuma ka san mace da rauni in tana san shi ba abin da ba za su iya mai ba to daga nan za ta iya biye masa to yanayi wannan shine tsarin da yahudawa suke yi shine za ka ga akwai yarinyar da a nan ɗan uwanta ya zo tun daga yola ya biyo ta wanda ne ashe ta samu wani ba na fare ya ma kiristantar da ita ya biyo sahunta muka zo na same ta wanda yake gaya mana sai na ce ya zo da ita ya zo da ita masallaci lokacin sallan azahar ya yi sai na ce bari mu yi sallah idan mun gama sai mu shiga ofis ina mu tattauna ashe gayan ya zo sai ya kira ta sai ta fita daga daga masallacin mata sai ta tafi sai ta bi shi kafin mu idan da sallah ya ƙara fita da ita shi bawan Allah a ce ma ya riga ya bai da ita Kirista kuma wallahi ba fulata na ce to kaga irin wannan yanda suke yi kenan a jami'o'i haka suke bibiya sai a ce su bi yara musulmi su yi abin nan daga nan kuma sai su daga ƙarshe sai su jawo hankalinsu sai su mai da shi wannan tsari ne na yahudawa to shi ne Allah yake ba da labari ga abinda su suke gaya wa junansu ku ce kun musulunta da safe da daddare sai ku ce a ah, ku kun gano ma musuluncin ba wani abu a ciki kaga an jefa wa waɗanda suke da rauni a zukatansu cikin musulmi sai a jefa musu. shi sa har a yau za ka samu wai musulmi yana cewa ai da musulmi da kirista duka Allah ɗaya suke bauta aina wanda ya ce Allah uku ne Allah ɗa Allah uba Allah ruhi mai tsarki da wanda ya ce Allah ɗayan ɗaya ka ce kuma Allah ɗaya ke bauta ai ba zai taɓa yiwuwa ba to wanda yana daga cikin shubuha wanda yahudawa suke fesawa a cikin al'umma gashi nan a zamanin manzan Allah suka ce a haka me dalili suka ce la'allahum yarji'un musulmai wa'anda suke da rauni idan suka ga kumfuta za su ce to kenan musuluncin ma ai ba gaskiya bane mu ma bari mu janye mu koma wato kafircin mu mu bar addinin musulunci shine Allah yake bada wannan labari me suke cewa suna cewa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum ku kuskura ku yi ki ku kowa sai wanda ya ba addinin ku wadda kathirun min alil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim Allah ce ma'abuta littafi kristoci da yahudawa suna burin da za ku zama irinsu kuma ku zama kristoci irinsu ko ku zama yahudawa irinsu saboda mai hasada ku kun riƙe addinin Allah su kuma suna jin haushi ba addinin Allah ya kamata ku ba ya kamata ku duk wanda ya kai reverend father ya zama kiristanci cikar ne sai dai saboda abin da suke samu na kuɗi ba zai batta ba ba zai batta ba yana kai to shine Allah maɗaukaki yake cewa a harshen wa'annan yahudawan sun ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kar ku kuskura ku yi imani sai wanda ya bi addininku ya bi yahudanci ko ya bi nasaranci sai Allah ce kul ayya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu innal huda lallai shiriya hudallah shine shiriya ta Allah an yukta a'adun misla ma Shi ne a ba wani kwatankwacin abin da aka ba ku au yuhajjukum inda rabbikum ko ya tutsiye ku ya kafa muku hujja a wurin ku cewa wannan abin da kuke a kai bata ne shirya ta Allah shine bin ƙur'ani Allah ce ka gaya musu innal fadla biyadillah lallai falala na samun addinin musulunci ka gane addini ka yi sunna falala ce a hannun Allah yuktihi man sha. Allah yana ba da wannan falala ga wanda ya ga dama cikin bayinsa wallahu wasi'un alim Allah mai yalwataccen ilimi ne babu wani abin da ya koyi gare shi shi sa ya sanya shiriya a cikin alƙur'ani inna haɗa alƙur'an ya haɗi lillaji hiya akwam lallai wannan alkur'anin yana shiryarwa zuwa ga tafarkin da take miƙaƙƙiya ce shine addinin musulunci alƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cikin yalwataccen ilimin Allah ya sanya falalar Allah yana ba da ita ga wanda ya ga dama to shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man yuridu Allah bihi khairan yufaqihu fi din duk mutumin da Allah ke nufinsa da alkhairi zai sa shi ya fahimci addini duk duniya ba wanda ya kai ka alkhairi sai wanda ya fika sanin addini kuma ya fika aiki da shi in dai ka san addini kuma kana aiki da shi gwargwadon iko to ba wanda ya kai ka alkhairi a duniya ranka ta kaf sai wanda ya ce kwatankwacin ka ko ya fika to shi ne fika alkhairi amma mu a yau da za mu ga wani yana da dukiya yana da dukiya mai yawa mai tarin yawa yana jin daɗi sai ka ji an ce awa ah, wani ai ya samu falala ana ganin shi ne falala lokacin da wani sahabi ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo wucewa manzan Allah yana zaune tare da sahabbai talaka ne fitik sai manzan Allah ce me za ku ce dangane da wannan mutumin sahabban da suke kewaye suka ce ya ma'aikin Allah ai wannan mutumin da zai zo kofar gidan mutum za a kore shi saboda talaucin da ya fito a fili a jikinsa kuma in ya zo gidanmu neman aure ba wanda zai ba shi mata saboda ana ganin ba yi da capacity ba yi da komai sai za Allah ya shiru bai ce komai ba can sai wani ya zo wucewa alaman akwai ni'ima akwai dukiya akwai duk abin da mawadaci yake da shi wannan mutumin akwai shi tattare da shi na ni'ima wanda duk mutum ya gan shi zai yi burin ina ma da shi sai ya zo ya wuce sai manzo Allah ce me za ku faɗi dangane da wannan sai suka ce ah wannan mutum ne in ya zo kofar gida ma ba za a bashi ya tsaya ba za a ce ya shigo in yana neman aure ya shigo gidanmu za a bashi ba bincike sai manzon Allah ya ce wannan da kuka faɗi wannan a kansa inda duniya za ta cika da irinsa wancan shi kaɗai ya fi su gabaki ɗayansa a duniya kaga ashe kenan falala ta Allah ce yana ba wanda ya ga dama to babu falala a ce Allah ya fahimtar da kai addinin Allah ka sansa gwargwado kuma kana aiki da shi to babu wanda ya kai ga falala da daraja a wurin Allah sai Allah maɗaukaki ya ce يختص برحمته ya sha Allah yana keɓanta wanda ya ga dama da rahmarsa shi ne Allah ya fahimtar da shi wannan addini nasa ya ba shi imani da taƙawa da bin sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to Allah na yi wa wanda ya ga dama wannan gamdakatar ɗin. sai Allah maɗaukaki ya ce wallahu dhul fadli al'azim Allah ma'abuci falala ne mai girma wato falala mai girma yana hannun ubangiji shi yake kasa daga wanda ya ga dama cikin bayinsa Allah ka shirya da mu a wannan gaban za mu dasa aya insha Allah subhanahu wa ta'ala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Ana wannan tambaya ce ke wata yarinya makaranta. Take cewa akwai tsafta addinin musulunci. Yana cikin sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ke farki da sauransu. To a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam wani irin kaya kake suke amfani da shi tun da ba irin namu ne na yanzu ba wajen tsaftace wajen cire farki da sauransu. akwai ababen da suke amfani da shi wanda ya yi daidai da wannan lokacin ai suna da reza suna da wukan da ake shiri farce tattare da shi saboda haka kuma suna aski suna da aska ana aski da shi kila ma wani yanzu bai san aska ba ko yawa mu zama yan bana bakwai haka ga kila wani ma bai san me ake kira aska ba akwai aska ana amfani da shi kuma ana tsafta da shi kowane zamani akwai abin da suke amfani da shi wajen yanke kumbansu da kuma aske gashinsu kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da al'umma tun wannan lokacin a shekenan akwai akwai aska da ake amfani da shi na'am da da zai ce alaikum Allah saka wa ran da kai amin yace malam idan mutum bayan sallar asuba ya zo na masallaci yana ibada har rana ta fito ne sallar nafila raka'a biyu an ce za a ba shi lada kamar wanda ya haɗu da kuma haka ne sannan wannan raka'a biyu da mutum ya zai menene bambancinta da salatul duha wannan tambayan kusan bara ma an yi ta abin nufi shine hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya idan da sallan asbahi ya zauna a inda yake yana zikiri yana tilawa yana ambatan Allah har rana ta keto bi ma'ana rana ta hudu, kuma ya ɗan tsara bayan minti goma ya tashi ya yi sallah raka'a biyu manzo Allah ce za a bashi ladan aikin hajji da umara ta matan ta matan ta matan cikakkiya cikakkiya cikakkiya kamar yadda wanda ya je umara yayi ya cika to kai ma za a baka ladan umara cikakke bonus ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a baka hadisin nan ashabu sunan sun rawaito sa kuma hadisi ne ingantacce duk da an samu wasu daga cikin malaman hadisi sun taba wani sashe daga cikin hadisin amma doktor umar basmul a cikin littafinsa buguyatin mutafawwi'i fi salatin tafawwi'i ya kawo iddatu riwayat a turuk na wannan hadisi da yake tabbatar da hadisi ne ingantacci na'am sannan bambancinsa da sallan duha daga nan idan ka yi shi sannan sai ka yi sallan walha shi kuma walha bayan rana ta hudu ne ake yin walha har zuwa sha biyun rana saboda haka walha daban shi kuma wancan daban idan ka yi can kuma za ka iya yin walha Malam ina son ku yi nasiha da son juna mu musamman mu a wannan assalamu alaikum Allah kai to maganan ƙauna, ai magana ce ta dokar Allah idan muka saki dokar Allah sai Allah ya jefa kiyayya tsakaninmu kuma abin tsoro shine wannan halin da muke ciki ga mu dai musulmai ne za mu yi sallah tare za mu yi azumi tare za mu ma yi mu'amala tare amma fa muna cin dunduniyar juna ta ƙasa sarakai masu sarauta su yi wa juna masu mulki su yi wa juna mawadata su yi wa juna talakawa su yi wa juna ɗaliban ilimi su yi wa juna malamai ma su yi wa juna biyan za ka muke dumudum kowa na neman daman kowa ne ya dinga cin dunduniyar juna wannan ita ce musiba da muke fuskanta dole ne sai mun dawo mun bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kwaranye mana wannan abu dan daga ciki abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi Allah yana sanya ƙiyayya tsakanin musulmi a lokacin da suka daina aiki da ƙur'ani da sunna a yanzu za ka ga dukkanmu kowa na da'awar alin sunna ne amma in ka shigo gidansa za ka ga wasu ababen da yake yi wanda ya saba wa sunna in kai magana zai ce a wannan gidana ne tsarin gidana kenan ka bari in ka gidanka ka yi abin da za ka yi amma ni gidana ne nan ko kuma wajen sana'arsa ga dokar Allah ga na manzansa amma ba shi yake yi ba in ka mai magana zai ce a ah, nan wajen aiki na ne ka banni in ka je naka kai abin da kake so amma ni ga yadda nake so in ɗan kasuwa ne in malamin makaranta ne in ma'aikacin gwamnati ne ko makamanta ka kai wani lokaci ma har a masallaci ya ce ah, mu nan masallacinmu ne masallaci na Allah ne dokar Allah shi za ka yi ana ganewa to zaka ga wannan shine ne abin da ya gadar mana da kiyayya a tsakaninmu saboda maza Allah ya riga gaya mana in dai muka bar dokar Allah da na manzonsa muka sa son rai sai Allah ya jefa kiyayya tsakaninmu ga mu dai musulmai amma ba ma kaunan juna kowa yana neman daman da zai cuci dan uwansa a wani ma zai zo ya ce ma wallahi tallahi kuma ya gama cutanka ya kara gaba wani ma ɗanka ne zai cuce ka wata matarka ce wani ɗan ne wani abokinka ne amininka ne ka amince masa amma da shi za a yaudare ka a cuce ka duk wannan saban Allah ya jawo da barin ƙur'ani da sunna idan muna so Allah ya tattaro zukatanmu gabaki ɗaya to mu riƙi alƙur'ani da sunna sai ka ga Allah ya mai da mu tsintsiya maɗaurinki ɗaya muna za ka ji kana son ɗan uwanka gaba yadda kake son kanka amma yanzu idan kana so ka gane mutum mutumin kirki ne ba shi kuɗi Allah ka ba shi kuɗi ka gani sawawun ɗalibin ilimi ne ko malami ka ce da Allah a kara maka ko ustaz ga wannan kuɗin da Allah ka kai shi gawa ne kai ka ɗauki kaza ka gani bayan kwana biyu ka je ka tambayi wancan ɗin nawa aka ba shi za ka gane shin an ba shi saƙon da aka ce a ba shi koko ya hau kansa to haka ma nan a nan daidai mutala suwa wani mutum yake ce min mutum ne ya gani makaho da matarsa ce ke mai jagoranci ya ce sai ya ɗauko dubu ɗaya sai ya miƙa wa matar a kan me za ta ba wa mijin ya ce yana kallo sai ta yi haka sai ta ɗauko nera hamsin sai ta miƙa mai sai ta sanya wannan dubu ɗin to makawo ma ba kenan wai matan shi ma ba kenan to me kake tsammani irin wa'annan mutanen yace wallahi ce malam a ido na ba labari aka bani ba Da ke fito da shi fito da shi dubu ɗaya na baka ya ce sai na ce dubu ɗaya na bashi shi ne wai sai ta ce a wannan naira hamsin ɗin da wani ya ba mu kafin ka zo ne wancan dubu ɗan ta sa shi ta ɓoye mutum da bake nan ba wannan fa ita ce al'ummar da muke rayuwa a ciki kowa na neman daman kowa ya cuci kansa amma ba kanka kake cuta in kai wannan don wallahi ranar tashin kyama za ka rena kanka a gaban Allah kuma kimarka da daraja za ta zube abin duniya abin banza ko dai ya gudu ya banka ko ka mutu ka bashi kuma abin da ka ci ka ci haram kuma a anka a ranar Allah ba zai karɓa ba to ka ji dalilin da ya sa da yawan mu ka ji mutum yana cewa na yi addu'a na yi addu'a Allah bai karba ba me sa Allah bai karba saboda ne ka ta haram abinda ba naka ne ka ci wani ba an bashi a ce ga wannan ka ba wani kuma sai ya hau akwai wanda yake bani labari ya ce an kawo mai kuɗi ne da yake ustazu ne sai aka ce mai wannan kudin kudi ne na masallaci ba fa naka ba ba naka ba kudi ne na masallaci ba naka ba alhaji ya ce in gaya ma ba naka ba ne kudin masallaci ne a sa asusun masallaci ya ce shi ne ma yi tunanin wani abu ba sai ya kira mutumin da aka ce ya kawo kudin sai ya ce ga wani mutumi ya zo ya ce ka ce a ba da dubu kaza a sa a asusun masallaci Allah ya saka da alkhairi sai ya ce sai mai mutumin ya ce mai me ka ce sai ya ce kuɗi kaza sai ya ce a ba haka na bashi ba a ciki ya ajiye dubu hamsin haka ba mutane suke ga kuɗi kai kaza mai gadi kaza direba je ka sha mai kaza sai haka ba muke ustazu da ala ɗauka ka ba abokinka wa ne sai ya zo ya dan bincika mai shi ke nan sauran sai yi murjiji to kaga irin wannan ya kamata ku dinga ku dinga kure su saboda gobe kar su ƙara yin irin haka in ya bashi ka tambaye shi wane nawa ya baka idan ya ce kaza ne ka kira shi ka ce kuɗin nan ka maida mai sa'an nan in kana so ka mai maka ka ce dawo min da kuɗi na sannan ka kira wancan ka bashi a gabansa ka hana shi gobe in an ce aka bashi aka ce kai wala zai kai ko ka taimake shi kenan amma in ka ce a ah, wato tayan shi kenan ka taimaka mai ya ci gaba da zalunci haka ake yi Allah ka shirye da mu amma al'umma da kwai aiki a kanmu kowa na neman damar kowa zai cuce shi kuma mun zauna ka ji mun ce shugabanninmu ne kadai azzalumai mugaye cuta kaza kaza waye ya muke ya tashi amma ga mu nan mu ba cuta bane mu halaka ne malak nasu ne cuta wannan ba shine dabi'un kuma mun zauna mu ta baki an shugabanni nan wani ya gaya mun a daidai nan Millennium City wai ya zo wucewa da mota wasu 'yan kabu-kabu ne su wajen goma haka shi yana wucewa wani yana ganin sai ci ɗin a barayin gwamnati shi kwakwar sai a kunnensa mutumin ya ji da ya je ya ce a sa a cika mai tanki sai ya dawo sai ya samu wancan ɗin ya yi makin ɗinsa sai ya ce da Allah ku nawa ne anan sai ya ce ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sai ya ce to sai ba shi dubu goma sai ya ce da Allah ka ce kowa a sa mai man dubu ɗaiɗai wa'annan mutane goma sai ya koma cikin mota kamar ya manta sai ya ga an ba na farko ya zo ya ce ashe ya ce a ba su na ɗari uku uku ya ce a ba su na ɗari uku uku sai da na farkon ya wuce sai mutumin ya ce lalama na tsaya tsaya tsaya ya ce na nawa aka baka sai ce na ɗari uku wanda ya bada Allah ya saka mai da alkhairi ya ce tsaya sai ya juyo sai ya ce jama'a wannan mutumin ya ganni da mota na na zo bai san wani irin sana'a nake ba na samu kuɗi na amma yana ganin mota ta ya ce kaga rayuwar gwamnati ni kuma yanzu na ji magana sai na ɗauki dubu goma na ce ya bada a ba duk wa'annan na dubu ɗaiɗai amma ga wannan ya ce ɗari uku ya ce e ya gaya mana mu sauran masu kace ya ce a bamu wani bawan Allah ya ce a bamu da ɗari uku uku sai ya ce da Allah ku yi hukunci ni da shi waye barawo yanzu kaga wannan shi ne fa ɗabi'an mu yanzu wannan fa shi ne mu Allah ka shirya da mu Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yabe mana yanda Allah ya tara fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya zuta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah ya sanya kaunan mu da tausayin mu da bigen mu a cikin zukatan su ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muna roƙon ka ka kame hannayen su kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokansa ba alhaji rabi'u ko Allah ya masa rasuwa jiya aka binne shi a yau muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa tun yadda ya yi abotifo muna roƙon Allah ya sa ya zama kafara a gare sa ‘ya'yansa da ƴan uwansa da jikokinsa da tattaɓa sa waɗanda suka yi masa hidindimu Allah ya karɓa musu wannan hidindimun da suka yi a matsayin ibada mu kuma muna roƙon Allah kada ya ɓatar da mu bayan tafiyarsa ya shiryar da mu hanya madaidaiciya waɗannan fitintunin da muke fuskanta a cikin ƙasanmu musamman a wannan yanki da muke ciki na arewa ga baki ɗaya muna roƙon Allah ya yaye mana wannan musibu waɗanda suke ɗaukar ragaman waɗannan musibar a cikinmu ya Allah kafi mu sanin su kai mana maganin su masu shiryuwa a cikin su shiryar da su wanda alƙalamin ka ya bushe a kansu ba za su taɓa shiryuwa ba ya Allah muna roƙonka ka magance mana matsalar su da yanda ya dace a kansu na ukuba da azaba ya Allah mu kuma ka kare mu daga sharrinsu da fitinansu, ka shiryar da su kuma ka shiryar da mu mu kuma ka kare mu daga fadawa cikin irin bala'in da suka fada kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah Allah ya fi mu sani muna roƙon sa ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa gabaki daya akwai kuma abin da yake jin tsoronsa da sharri Allah muke roko ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka wa'anda ka jarabce su a cikin mu da yaya kangararru maza ko mata ka tausaya musu ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka waɗanda ka jarabce su da basu suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin bashin da ke kansu ya Allah mu kuma muna roƙonka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu ɗauɗawa niyan iyalanmu da shi mu taimaka wa addininmu mu taimaka wa ‘yan uwanmu mu taimaka wa abokanmu na arziki mu taimaka wa makwabtanmu mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙonka yadda ka bashi arziki ka ba shi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininka hidima kuma kai ka yi mana arzikin da za yi wa addininka hidima kwatankwacin wanda ya ko da nata da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira duk lokacin da mutuwar mu ta zo da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'ala ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk